وتقلبات وتغيرات كبرى كلما تعاظم الناس كلما تعاظم الناس فتنة تلاها ما هو أعظم منها شهوات محرقة وشبهات مضلة وشبهات مضلة يرى فيها كثير من الناس الورق اليابس تذروه الرياح يمنة ويسرى عباد الله ولقد حذر الله الأمة المسلمة إن هي خالفت ربها ونبيها وبعدت وبعدت عن شريعتها أن تتخطى أن تتخطفها الفتن قال تعالى وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وهذه الفتنة عامة تشمل مختلف أنواع العقوبات انتشار القتل فيما بينهم أو تسلط السلطان الجائر عليهم أو ظهور أنواع من الأمراض أو الفقر أو الشدة في الحياة إلى غير ذلك من العقوبات قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب والفتنة إذا نزلت لم تقتصر على الظالمين خاصة بل تتعداهم إلى الجميع الصالح والطالح أما الطالح فمن عقوبته أما الصالح فلسكوته وعدم إنكاره على الظالم ظلمه عباد الله فالفتن خطرها كبير وشرها مستطير تهلك الحرث والنسل وتأتي على على الأخضر واليابس تحير الأكلاء وترمل النساء وتيتم الأطفال وتصيل أنهار الدماء وتعم الأشرار والأبرياء نار مهرقة وقودها الأنفس والأمن والممتلكات والأموال ومآل أهلها عياذا بالله شر مآل لذا عنيت الشريعة بموضوع الفتن وضعت أمام المسلم معالم واضحة يهتدي بها ليخرج منها سالما غير مسقط لربه يقول الحسن البصري رحمه الله الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالمين وإذا أدبرت عرفها كل جاهل عباد الله ومما ينبغي معرفته عن الفتن أن الإنسان لا يدري موقفه السليم منها لذلك فأول ما ينبغي للمسلم أن يهتم به هو السلامة منها ويقول عليه الصلاة والسلام أتكون فتن القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لها فاستشرفوا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أي من تطلع إليها وتعرض لها أواتاه حتى يقع فيها فيهلك عباد الله إن الصلاح الأول لرفع ودفع الفتن عن الأمة اتباع حدي الله تعالى وتجريد اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم مراد الله في دقيق الأمر وجليله هو النور الذي يضيء الطريق إذا تشابكت الدروب وأسفت بالناس الفتن قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ثم إصلاح النفس وتزكيتها بالطاعة والعبادة فهذا من أعظم أسباب التثبيت قال عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فالأعمال الصالحة مصاد للفتن ووقاية منها يوضح هذا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال فتنا أجدأ الليل المظلم يعني قبل الفتن أجدأ الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا أخرجه المسلم ومن توجيهات القرآن الكريم في هذا الباب أيها الإخوة التسلح بالصبر والتقوى قال عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أذم الأمور وشفاء الله سبحانه وتعالى عنا وحمايته لنا من الفتن والمكايد إنما يكون على قدر إيماننا وعبوديتنا وطاعتنا له قال تعالى أليس الله بكاف عبده ولا يختلف عاقلان أن كل أن كل مزايدة في اختلال الأمن إنما هو من نسج وكيد الأعداء والمتربصين بلحمة الأمة وتماسكها ومن أعجب العجائب أيها الإخوة أن يسعى المرء بكل جهده في هوان نفسه وهو يظن ويزعم أنه لها مكرم وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه يبلغ منها بفعله ما لا يبلغه عدوه ورسولنا الكريم الرؤوف الرحيم قال ما ترك خيرا يعني ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه وأخبر بما يكون بالأمة بعد بعده إلى قيام الساعة من تفرق واختلاف ونزاع وشقاق وما ينشأ عنه من فتن عظمى عباد الله إن الواجب على الأمة أن تراجع دينها وتصحح مسيرتها وأن تسألها وأن تسألها مع ربها وأن تسعى جاهدة لترضي خالقها في جميع شؤونها وعلى كل مستوياتها وأن تكثر من الاستغفار والتوبة والتضرع إلى الله جل وعلا لأن ينصر دينه ويؤلي كلمته وأن يحفظ الإسلام وأهله من كيد الكائدين وشر الأعداء المتربصين فإن ذلك من أسباب تنزل الرحمات الإلهية ورفع البلاء عن الأمة كما قال عز وجل لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله kan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya haskaka kirjin masoyansa da imani da shiriya sannan ya sanya rufi da kulle a kan zukatan wasu mutane ba sa gane gaskiya kuma ba sa bin ta har abada saboda an riga an rufe zuciyar Allah ka tsare mu wanda Allah ya shirye ne shiryayye Allah ka samu cikin shiryayyu wanda ya bata ba wanda ya isa shiryar da shi ba zai sami majibinci ba ko mai shiryawa godiya sun tabbata ga Allah dukkan yabo ina shaidawa lallai ba abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa bai riki mata ba ballantana ɗa ina shaidawa lallai annabi mu muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne jira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da albarkai nasa Hakanan, nan har wayo wannan tsira su tabbata a bisa alayensa da sahabbansa da wanda suka da tabi'ai da wanda suka biyo baya da kyautatawa har tashin kiyama Allah ka saka mu a ciki amin ai haka ƴan uwa musulmi inda Allah ya yi wannan duniyar samar da wannan kasar ta gushe ba ko mutane ba su gushe ba suna neman aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya tunda Allah ya duniya to ma bayi masu zama akan ta neman kwanciyar hankali suke da zaman lafiya wannan ita ce ɗabi'ar ɗan adam mutum yana cikin hankalinsa da natsuwansa kuma ya cire son zuciya da san rai wannan ita ce ɗabi'ar ɗan adam ba don komai ba saboda ransa ta sami natsuwa sannan ya sami kwanciyar hankali a tunaninsa sannan zuciyarsa ita ma ta sami natsuwa shin rayuwa ta cikin tsoro da firgici ana haɗuwa da jin daɗin abin sha ko abinci ko kuma wani hutu na bacci ana rayuwa da cikin gurɓace da tashin hankali da firgici da tsoro ana jin daɗin abincin da take ci ko tana jin daɗin ruwan da take sha ko tana jin daɗin baccin da take wannan wannan rai ya uwa muna cikin rayuwa a wannan zamanin wacce ake da'awar cewa an sami ci gaba na technology wanda ke nuna wai an ci gaba an sami ɗaukaka amma a wannan rayuwar kuma wuta tana ƙara ruruwa da firgici da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali ɗin da tsoro da irin rayuwa ta fauza ita ce rashin tsari rashin wato shugabanci mai kyau ba irin wannan rayuwa ta yau da muke takama mun ci gaba an waye an sami fasaha an sami kimiyya amma kuma me yasa take kunshe da birgiti da tashin hankali wani irin abinci mai irin wannan rayuwar zai ci ya ji daɗinsa wani irin kwanciya zai yi bacci ya ji daɗin baccin rayuwar da take kunshe da waɗancan ma'anoni na firgici da tashin hankali ci gaba ya kai da an yi abu yanzu a nan duk duniya za a sani alkhairi ne ko shari kuma za a yaɗa shi to wannan ci gaba ne alhamdulillah amma kuma daidai ci gaban yana sababar da firgici da tashin hankali rashin jin daɗin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa daga cikin kalamomin tashin kiyama shine bayyana fitintunu manya-manya wanda suke sa a gauraya gaskiya da ƙarya a cakuɗa su ga gaskiya ga ƙarya amma a ɗauko a cakuɗa su a haɗa su a sa ka kasa gane ina gaskiyar ina ƙaryar to ya ‘yan uwa muna cikin wannan zamani wanda yake kunshe da fitintunu masu bibiyan juna kamar tsinkewar carbi da fitintunu masu bin juna musibu iri-iri da caccanzawar al'amura manya-manya daga wannan sai wancan duk lokacin da wata babbar fitina ta zo ana tunaninta kan ta kare sai ka ga wata babba da fita ta zo Yashi an jarabci wannan al'umma da abin da ake ce ma shahawat muharrama sha'awoyi na haramun abin da rai ke so wanda yake kuma haramun ne ya kuma a jarabci waɗannan rawuka da son wannan haramun ɗin da shubuhat wanda suke masu ɓatarwa a wannan zamanin suna nan cike a cikin wannan al'umma ta wannan zamanin wanda za ka ga mutane da yawa sun wayi gari sun zama kamar ganye busasshe da aka saki a cikin iska mai ƙarfi ta kaɗa shi dama da hagu ta yau haka mutane suke sun zama imma imma shi ne wanda inda aka yi da shi sai ya kaɗa in an nuna mai nan an ce gabace sai ya nan kuma kudi aka nuna masa amma an ce gabace sai in an nuna yamma aka ce gabace sai ya ce eh sai tafi ba ruwan shi da tsayawa ya natsu ya gane abin da yake yin nan daidai ne gaskiya ce musamman waɗannan al'amura da ci gaba da aka samu social media twitter facebook da sauransu wanda ake amfani da su wajen ƙoƙarin a shawar al'amari a ɓata shi a tada hankalin al'umma a kuzuzuta shi da midiya da ake da su wanda kuma jagororinsu kowa ya san su waye ne waye shugaban twitter ya sunan shi waye shugaban facebook waye shugaban kaza waye shugaban kaza waye shugaban bbc voice of america duk waɗannan kafafen yada labarai suwaye shugabanninsu kuma na suwaye ya kamata mu zama ala basira fitintunu ne iri-iri ga sunan wanda annabi ya tsoratar da wannan al'umma ta musulmi cewa duk lokacin da ta saba ma ubangijinta duk lokacin da ta saba ma shari'ar ta nesa da shari'ar Allah to lallai wannan fitintunin da za su zo za su riƙa ɗaukarsu su ɗaiɗai suna masu a sakkaran mahaukaciya ba abin da ke iya zama katanga daga fitintunu wanda sukan zo ƙarshen zamani illa bin Allah da bin manzo da bin hanyar magabata da musulmi suka watsar da hanyar Allah da ta manzo da hanyar magabata ku da fitinar ta zo sai su zama mai sai su zama kamar yadda ruwa ta zari in yi taho yake kwasar komai ya tafi da shi ko haka muke sai ka ga yara matasa wanda ba su da hankali su ne shugabanni wanda za su wuce gaba na irin ta da waɗannan fitattunu ya sa Allah ya ce ya falyahzaril ladina al’amri an amri an tusibahum fitna yi bahun azabun alim waɗannan da suke saba ma wato umarnin sa umarnin Allah kenan su guji kada wa fitina ta safe su ko kuma a'a wata azaba mai raɗaɗi ta same su ashe fitina malaman tafsiri rashin lokaci in ka koma abin da suka ce fitina a nan ta duniya ce fitina ce ta duniya ila abin da za fitina da za ta raba ka da imani ko fitina da za ta raba ka da sunna ko fitina da za ta raba ka da ƙana'a fitina da za ta raba ka da wadata zuci fitinar da za ta raba ka da 'yan uwanka musulmi ita ce Allah ke cewa waɗanda a wato ainihin mutane su guji irin wannan fitikiru domin idan aka raba ka da imani kuma aka mutu a haka wallahi za a tafi wuta ne ba makawa Allah ka tsare mu na 'yan uwa shi yasa su ce wannan fitina da aka faɗi fitina ce amma gamammiyar fitina ba wai wata fitina ce kwaya ɗaya ba a'a ɗin nau'o'in uqubat suna iya shiga cikin wannan aya da Allah ya ce fali hazarin lalina wa khalifuna an amri za su shiga ƙarƙashi kamar yaɗuwar kashe-kashe wajen zubar da jini mutane su ta kashe juna a tsakani yau mai ke faruwa ran ɗan adam ya zama kamar ran kyashi amma ran musulmi ran mumini kullun garin Allah ya waye sai kaji an ce an yi tun jana'izar mutum kaza can an kashe kaza can an yi kaza can an yi kaza wannan sababinsa kauce ma mutane da suke umarnin Allah wannan har wa yau za ka ga tasallin sultanin ja'ir shugabanni ja'irai ya zama su ne suke faɗa a ji su ne sama yadda suka ga dama haka ake tafi da duniya wanda ji ce zai gyara za su ce baka isa ba kuma za mu san yadda za mu mu hana ka gyaran za mu sanya wasu dalilai da sabubba dole ka bi yadda muke so ko kuma ka ban mulkin in ma da ajali shi kenan wannan mai son gyaran ya tafi sannan da bayyanar nau'o'i daban-daban na cututtuka za su ta bayyana wanda ba a san su ba waccan cuta ta zo ba a gama da ita ba ka ji wata waccan ba ta zo ba ka ji wata wannan duk kashin saƙon Allah sannan da talauci da zai sauka ga dukiyar ta zama ba ta da amfani ana fama da kakanikayi shine shiddatul haya rayuwa mai tsanani kaga mutane kana kallon su a lallai akwai damuwa tare da su ga mutum a firgice ba ya cikin hayyacinsa ba ya cikin hankalinsa saboda talauci da yunwa da kakanikayi ta riga ke masu katutu na 'yan uwa shi ne Allah ke cewa wata Ku ji tsoron fitina ba ta siban nan lalina zalamu minkum khassa ba ta shafar wanda suka jangolo ta su kaɗai a keke tana duk wanda ya jangolo ta to za ka gaba shi kaɗe take shafa ba har wanda bai san da ita ba za ta haɗa da shi in dai har ta sauka ba ta takaitawa kan azaluman da suka jawo ta a'a tana tsallakawa kan kowa da kowa nagari da lalatacce shi nagari lalatacce saboda hukubar da za a yi mai kenan shi kuma nagari za a yi masa ne kila saboda ya yi shiru bai magana ba bai ce a daina ɓannan ba bai ce a daina saƙo ba shi yasa da hukuma ta san muhimmancin wa'azi da gargaɗi cikin al'umma da da take ba jami'an lafiya na gangar jiki muhimmanci to da haka za ta ta yaya masu wa'azi da shekara kuma tana fostin ɗinsu cikin al'umma yadda ake fostin ɗin jami'an lafiya su zama suna ce a daina kaza a hana kaza ita a bari ita kuma hukuma wanda ya hana shi in ya ƙi ta hukunta shi ya zauna lafiya wanda ya je zina ya yi safon Allah ma zinar shi za ta ja fushin Allah Allah ya sauka da ukuba daban-daban zinace-zinacen da ake ilwaɗin da ake zaɗen da ake duk jangolo fushin Allah ne su da hukuma tana damuwa kamar da take damuwa da ma'aikatan lafiya ɓangarori daban-daban na jiki likitocin ƙashi likitocin ido likitocin kunne likitocin ciki likito duk a ce su ma masu wa'azi haka za a rika ba su muhimmanci kama yanzu ma ƙoƙari ake haƙƙile su mu ne hayo alhamdulillah kuma kada Allah nuna mana wannan lokacin lokacin da za a ce hudu ba baka isa ka yi ba sai an ga me za ka faɗi sai an editin sai an yadda wa'azi ba a yi saka faɗi ba sai an ga za ka faɗi kada Allah yana mana wannan lokacin ya ƴan uwa wannan hudu ba ta mu ce yau muna magana ne akan ficin tunu da wasu suke jawowa wanda ayan nan da akan su za ta tsaya mu ce to su jawo ta kuma ga su ga ta nan amma tashin hankalin sai ta shafi wanda bai ji ba bai gani ba zuwa <coughs> daga abin da Allah ya faɗi ta ƴan uwa ita haɗarin fitina yana da yawa sharrinta yaɗuwa yake yi akan halaka har abin da ya shafi tsirai ita fitina tana halaka shi yau aka rasa ruwan sama ko ruwan ya zo da yawa ya zo da ɓarna da ambaliya wannan kaga an sa an yi sami damina amma ta ambaliya ta halaka wani amfanin duk wannan sunansa fitina kuma haɗari ne ya ‘yan uwa musulmi ita fitina takan busar da ciyayin da yake ɗanye har wa yau takan wato sanya masu hankali su ruɗe rasa ina hankalinsu yake su kasa natsuwa su tunani ta zo ya za a yi da fitinan nan ta barke can ta barke can kan zanga-zanga can kwashe kayan dukiyar gwamnati can kwashe dukiyar al'umma can kwashe mu waɗancan kaya a tun da 'yan ƙwarewa ne suna kudu a fasa kayansa a kwashe wannan fitintinu suka yaɗe a gwamnati za ce da su shi sa fitina in ta zo mai hankali masu hankali ma suka ruɗe takan mai da mata su zama zawarawa domin mazansa an kashe su yara su ta mai da su marayu sannan ka sanya jini ya rika kwarara domin za a yi ta zubar da shi ba tare da an sanya ma ake ba mirar da aka shiga yakin ba sa can yaki ake na ƙabilanci saboda ni ɗan arewa ne za a kashe ni ina can zaune dukiyata za a ƙona kaga ɗan kudi da yake nan in ba a yi hankali shi ma sai ce zai ɗaukansa shi nan fitina ta faru ta zama bala'i sannan sharrinta zai yaɗu ya haɗa hadda wanda suke mutane na ƙwarai kuma ta shafe su kai wutar fitina ta kan ƙona wanda ba a zaton za ta ƙona sannan makamashinta mutane ne rawuka su ne makamacin fitina zaman lafiya shi ne makamacinta don za a rasa shi kuma shi ne abin da ke kauci gaba cikin al'umma abin da aka mallaka na dukiya maimakon ya ƙaru fitina ita take lamushe shi ya kamata mu gane wannan don mu san fitina in ta zo goya mata baya zamu ko ko zura mata ido zamu yi mai addu'a ko mu hana ta in zamu iya kullum ba a san fitina sunanta ma bai da daɗi domin makomar ahalinta shi ne, sharri zai bai baibaye al'umma yanzu kwanan nan muka fito daga fitina ta larura ake wajen wata shida zaune ba a zuwa aiki in an je ma ba aikin ake ba yara ba sa zuwa makaranta kasuwa ba a zuwa aka shiga cikin talauci bakin talauci wajen wannan bai isa al'umma ba sai kuma a kirkiro wata fitina wacce take gajin tsarin ta yadda aka yi ta kasan fitina ce kuma kirkirar ta aka yi kuma ke so a zo a lizimta mana ita mu wannan al'umma ta najeriya kai wata abuwai sa wanda sas ɗinnan waye waye asasa ta shekara nawa da yanta amma a ƙirƙire ta kuma in ka ce sas laifi ce in an sake wata ita daidai ɗin zake ƙur'ani da hadisi za a ɗauko a sake tsara ta ko wasu mala'iku za a ɗauko a zaɓa su zama su ne ba 'yan Najeriya ba ne a tome ne amma an suna so a fake da guzuma a harbi karsana ya kamata mu zama masu hankali kuma alhamdulillah mun gode har yau mun a yanzu mun fara wayewa sai aka so a kunna mana fitinan nan anan arewa mu suka fahimta suka gane, suka ce a'a ba za su shiga cikin wannan fitinan ba to wannan yanzu ya kamata mu fara ganewa mu ci gaba da ganewa Najeriya kasa ɗaya al'umma ɗaya amma kowa ya san gidan babansa saboda haka mu daɗe shiga kai mu ba shiga fitina ne ke gabanmu ba abin da ke gabanmu ya za mu san kanmu ne ke gabanmu na farfaɗo da tattalin arzikinmu da siyasanmu da zamantakewanmu da addininmu da ci gaban matasanmu da haɗa kanmu da jagoranci ɗaya da magana ɗaya shi kenan mun san muna da wannan najeriya ɗaya al'umma ɗaya amma in an dawo gida kuwa ya san gidan gabansa kada mu yadda Ku shiga cikin wata fitina domin gyaman makomar fitina wani babban magabaci cikin magabata alhassan basri babban tabi'i yake cewa ita alfitinatu za a kabalar a rafa hakula alimi fitina in ta taho ta tun karo duk malami ya santa ya san fitina ce kuma mai ilimi wa iza adbarat a rafa hakulu jahili amma ta zo ta gama barnar da ita fitina ta gama abin da ta yi wannan jahili ke gane a shi wannan fitina ce kada ta taho bai sani ba ya kai kanshi ya taimaka inda fitina ta yi wani zanga-zanga da wani a kau da gwamnati ku duba ku ga wanda suke kawo su suke cin gwamnatin na mali yanzu wanda aka kawar wanda suke su ne suke ci ina sudan da aka kawo da albashir wanda suke zanga-zanga aka kawo da su ne a gwamnati ina masa da suka kau da mulki Kisi da ya hau soja ne ya cire kaki ya tsaya takara ya ci rahula ne shi farko cikin da aka tada fitina daga nan ina zaman lafiya yake ko ya yaman take ya siriya take iraki tun da aka fitina a kan saddam libya ga ta nan wai ba mu zama ba za mu ɗau darasi ba kawai sai mu zama kamar wawaye hmm? me amfanin fitina kana na ana ziga ka cewa gwamnati ba ta komai ba kai kana gefe ba ka sani ba aka san fitinar da ake kullawa ba ya kamata mai hattara yan uwa ya kamata wato musani ita fitina kullum abinda ake so musulmi ya san matsayinsa yayin da ta zo shi ne ya san cewa kukuta daga gare ta kakka shiga ciki shi ya fi alkhairi saboda annabi ya ce fitina in ta zo za ta kasance za ta zo fitintinu wanda yake zaune ya fi zama alkhairi ga wanda yake tsaye cikinta ta zauna bai tsaya bai ce a zo a yi da mu haka annabi ya faɗi sannan wanda yake tsaye ya fi alkhairi ga wanda yake tafiya cikin fitina aje a yi da shi kenan sannan wanda yake tafiya ya bi alkhairi akan wanda da shi ake mayar ta nan shi yake iza wutar yake sawa a yi wani annabi na nunawa kar ka shiga fitina kar a yi da kai duk waɗannan fitintunu da ake kullowa a je a haɗa kai a kafafe na yatsa labarai na yau na duniya social media saboda ana so a kulla shari kai kuma kana matashi kana nan ake kwastin kai ma ka tura ka tura ma nan kai kai ma kana sharing wannan ɗin din zaka je ka ja mu kanka domin ga abin da annabi ya ce kar ka shiga ciki ya ɗan uwa babban makami na farko na ɗauke fikina ga al'umma shine bin shiriyar wato da Allah ya saukan mana na ƙur'ani da kuma makalkale masunan manzo sallallahu alaihi wasallam da hukunta hukuncin da ya yi mana Allah da manzansa yi kaza yadda Allah ya ce yi kaza yadda manzo ya ce a bar kaza ko wannan shine babban makami na kauce mafikina duk wani abu da za a bi na dabaru da wayo in ba tsarin Allah da na manzansa ba wallahi sai dai a ƙara aukawa cikin rami na 'yan uwa har wa yau ai ƙoƙari a gyara rai a gyara kai ka hanyar ta'a ga Allah da bauta masa yana daga cikin sabubban da za su tabbatar da mu sharrin mai shari'a sai ga Allah ya kare mu domin banda kariya Allah kai za mu kai labari wanda kake ka ake ƙulla wani sharin ka sani amma aka yi addu'a sai ka Allah ya yayyafa ma wutar ruwa sai Allah ya kashe wutar masu sharrin sai ka ga sun bayyana duk mai hankali ya gane shi saboda addu'a da kuma ƙoƙarin din Allah da ake da manzansa amma daga sadda ka bar Allah ka ban manzo kuma kace wai zaka iya maganin su. wallahi ba za ka iya ba inda shaitan na tare da su shi yasa kullum mai ƙoƙari mu ga mun kiyaye wannan lokaci ba zai ba mu dama ayoyin da na kawo a cikin iya karanta muku su ba a cikin irin rusau wanda ƙur'ani ya yi mana a wannan babi da muke na fitina shi ne ka yi wato wuƙar gindi da haƙuri da takawa Ya zama haƙuri kullum shine wato bajanka tsoron Allah shi ne ba ka da kake takama da shi ba ka jin kunya kowa ka nuna kai musulmi ne kai mai bin Allah ne kai mai ibada ne wannan shi zai taimaka mu sami tabbata wannan ayar zan fassara mana ita saboda dace wata da zamanin nan tun zamanin manzo ake cutar da shi har yau har gobe Allah ya ce wato ainihin latubulawun na fi amwalikum وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا الله yake cewa lallai zamu jarabce ku a dukiyoyinku kana da dukiya wata hasara ta zo ko abin da ya samu a corona din nan rawukan ku wasu ajali ya zo musu duk gashi nan muna gani Allah ya ce wala tasma unna min allazina utul kitaba min qablikum kuma da sun tabbas za ku rika jin maganganu na cutarwa ga waɗannan da aka ba littafi gabanin ku Allah ya ce wa min allazina asharaku da wanda kuma suke shirka mu shirkai kenan za ku rika jin abubuwa azan kasira cutarwa mai yawa je a kulla wannan da su kuskuta a Faransa a Ingila a America a ina ne kullum ana mana ku dube da ake kashe musulmi a arewacin Najeriya nan amma da ɗan abu ya faru nan wajen Binuwai wajen ina sai a je a kai kara gwamnatin shugaban musulmi ne musulmi suna kashe kiristoci suna hayin hoto a hada a je a kai ana kai kara ka dubi kullum za ka ji an ce zamfara an kashe mutum ka za ka tsana ina ne duk wannan hari ba a magana mai dubu ɗan musulmi ake kashe amma da ya wani abu ya ɗan faru wani tsakanin rikicin ƙabilanci ko ajin ko a ina sai a tafi a kai kara suna mana kaza a kawo mana ɗauki a turo mana daloli mu samu mu sai makamai na kare kama. ya kamata ku hankali yan uwa kazan kasira za ku ta jin cutarwa mai yawa sai Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmi al-umur ya ka fadi abu biyu in ku kai hakuri ku ji tsoron Allah to lallai za ku sami waraka domin shine abin da zai zama makami A ku. sannan aya Allah ya ce alayhi bi kafin abda shin Allah bai isa ma bawa bane indi da imanin kaya da Allah wallahi Allah zai isa maka ma daga sanda ka tafi kana kame kame Allah zai baka da wannan mai kame kamen sannan ya uwa duk mai hankali mutum biyu suke tattauna ba za su saɓani ba sha duk wani karuwar ta da rashin zaman lafiya a inda musulmi suke a duniya to za ka ga min nasaji wa kaidil a haɗaƙi ƙulle-ƙulle ne da makirci daga makiya Tun wannan bikintinin da ake dan me yasa ka za ya faru mai to wallahi shari ne kuma ƙulla shi ake zama ake a ƙulla sannan a fito wajen ne a ba da shi da wanda za su da yadda za a yi shi da amina za a kashe mashi saboda mai al'umma za su zauna lafiya musulunci na yaduwa a duniya tattalin su na kyautatuwa yaransu su ma suna iya fasahar da ake yi da kimiyya suna da kwakwalo don me yasa in an jefa musu yaƙi da zaman lafiya ina za su karatu in za su zauna su ma kimiyyar su iya to duk kule-kule ne na kabirai manzo sallallahu alaihi wasallam bar wannan al'umma ba su da mata ma sai da ya bayanin komai me za mu bi mu zauna lafiya nan duniya mu shiga aljanna gobe kiyama yayi bayanin komai na shari'a za mu guje shi don mu kauce mu wuce gobe kiyama annabi ya wannan labari ya ba mu dukkan bayanin wannan sannan wajibi ne ga wannan al'umma ta koma zuwa ga addininta duk wani abin da muke kame kame ne sai an dawo ko a gidanka kai da ka saki tsarin Allah da na manzo ba ka kara jin zaɗin zaman gidanka iyalinka da 'ya'yanka amma da ka dawo ka koma ka karanta annabi ya zauna hmm? ya zauna da iyalinsa ya sahabbai suka yi mazansu da matansu sai ka ga gidanka ka zauna lafiya kana jin daɗin rayuwa da iyalinka sannan mu kyauta mu ƙara inganta matafiyar mu addini sannan kuma mu ƙara kyauta alaƙar mu da Allah sau hanyar ya ibada tauhidi tsayawa kan sunna a tsakaninka da Allah ba matsala da kai addu'a sai karba amma ana fama da shirka da tsamfe-tsamfe da tsafe-tsafe da bidiyo'i insha Allah zai saurari bayi Allah ka samu gane yasa Allah maɗaukaci yake cewa laula tastaghfiruna Allah la'allakum furhamu. da ake za ku nemi Allah gafara ku lallai za ku sami rahamarsa Allah ka samu gane Allah ka mana jagora نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا jamilan آمين وأن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى وخذ بنواسينا للبر والتقوى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين